a 'yan kwanakin nan dai an yi ta fama da annobar zazzabin cizon sauro a sansanonin 'yan gudun hijira kimanin talatin da ke sassa daban-daban na yankin babban birnin tarayya cikin wani mataki na shawo kan wannan matsala hukumar ba da agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya ta fara rarraba magungunan zazzabin cizon sauro nau'o'i daban-daban alhaji abbas idris shine darakta janar na wannan hukuma a wannan karan saboda ruwan sama da kuma yawan korafi da muke samu na game da cututtuka na, na malaria shi yasa muka taho da wa'annan kayayyaki na ah, maganin ah, malaria wanda dukkan sansanin nan guda talatin da ana bi kullum ana rarraba musu zuwa yanzu yan gudun hijira kamar adadin mutum ne suka amfana da wannan abu da aka yi ina mai tabbatar maka cewa yan gudun hijira da muke da su sama da dubu goma sha biyar in allah ya da kowa zai samu wannan maganin cizon sauro da muke rarrabawa wasu yan gudun hijira da suka amfana da wannan tallafi sun yi godiya sunana ishaku john muna ce musu mun gode gaskiya mun ji daɗi ya taimaka mana gaskiya sunana simon daga goza gaskiya mun ji daɗi da yadda aka taimaka mu saboda kwanan baya ma mun yi ta fama da mura da zazzabi ta wajen cizon samro a haka nan ne karan kai ma da yake na fama ya kai sati da wani abu na fama da zazzabi amma gashi yanzu nan ta shike an taimaka mu haka nan za mu hota da irin waɗannan abubuwa sai dai kuma shugabar mata ta sansanin yan gudun hijira da ke wara madam charity paul ta ce suna da ƙarin ƙorafi. To gaskiya muna so magunguna don da yawa ma kamar wayansu mataye man da basu da kuɗi zuwa awo mataye masu ciki ga sunan da an kai su asibiti sai da a ce ba jini a cikin mu din kuma mu sake mu cire jini mu bayar mu yi tare taren kuɗi sai a je a yi maganin kuma gaskiya muna so kamar kowane irin kwantena su samo su kawo mana a nan gurin mu su zo su sa mana magunguna a ciki ko da mun kasa dai a cikin wancan maganin ya kasa za mu iya mu yi tantani tantani sai mu samu yadda za mu sake mu ci gaba da mai jinya. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yeah,